الحمد لله الذي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يذكرون الله كثيرا ويسبحونه بكرة وأصيلا وعلى من تبعهم من المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولنا بآيتك ولا تحرمنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وآمنا في أوطاننا ودورنا يا رب العالمين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله الناس معادن مختلفة وأصناف متعددة وطبائع متفاوتة وغرائز متباينة كل يميل إلى من يوافقه ويسبو إلى من يشاكله ويحل إلى من يماثله الأضداد لا تتفق والأشكال لا تفترق عن أبي هريرة رضي الله عنه <clears throat> أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف ما تناكر منها ائتلف أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والجود بالمودة من كريم البذل والبوح بالمحبة من جميل الفضل وقصرها على أهل التقوى دليل العقل والعاقل الحفيظ من يخالط الأفاضل ويعاشر الأماثل لا يصافي غريبا حتى, حتى يصبر أحواله ولا يؤاخي مستورا حتى يكشف أفعاله لأن المرء موصوم بسماء من قارب موصوف بأفعال من صاحب فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أخرجه أبو داود والترمذي أيها المسلم الكريم تدبر معي مشهد من المشاهد التاريخية تتجلى فيه الصداقة والأخوة في أنقى معانيها عن أبي هريرة فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يهم بالهجرة فيطلب منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتظر وعندما جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متخفيا ليخبره أنه أذن, أذن له بالهجرة فيكون أول شيء نرجف إلى أبي بكر رضي الله عنه الصحبة يا رسول الله هكذا كان شغف الصديق رضي الله عنه بنصرة الدين الصحبة يا رسول الله وهي ليست صحبة رجل ذي ثراء وأموال وليست صحبة رجل يسافر إلى دورة دولة يترفع فيها ويتنعم وليس صحبة رجل له موكب وحاشية وخدم وحشم إنها صحبة رجل مطارد مطلوب رأسه فعلى ما يحرص الصديق رضي الله عنه على هذه الصحبة ويفرح ويفتخر بها إنه الإيمان الذي تميز به الصديق هذه الأمة والذي جعله يسخر نفسه وأهله وماله من أجل صاحبه ونبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعرض نفسه لمصاحبته وخدمته وحمايته في الهجرة وأنفق ماله في إجارة العدة لذلك وفي استئجار الدليل وعرض ابنه عبد الله للخطر حيث كان يمسي عندهما عندما كان في الغار ويصبح عند قريش يتسقط الأخبار من قريش وكان مولاه عمرو بن حريرة يسرح بغنمه عند الغار ليسقيهم من لبنها وكذلك فعلت أسماء التي حفظت السر والتي شقت نطاقها لتضع فيه طعامهما وسميت ذات النطاقين فكانت عائلة الصديق رضي الله عنهما رضي الله عنهم كلها مجندة في سبيل الله وخادمه وخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جميل ما نظم قبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقدي إذا بصرت بذي الأمانة والتقى فبه اليدين قرير عين تشبدي عاشر أخ الدين كي تحظى بصحبته فالطبع مكتسب من كل مصحوب شره آخذة فيما تمر به نتنا من النتن أو طيبا من الطيب وقد قيل أيضا ولا تجلس إلى أهل الجنايا فإن خلائق السفهاء تؤذي وصاحب خيار الناس شنج مسلما وصاحب شرار الناس يوما فتلجما يقول أبو حاتم رحمه الله ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم وقال أعرابي مخالطة الأنزال والسفلة تحط الهيبة وتضع المنزلة وتكل اللسان وتذل الإنسان وقال شريك بن عبد الله كان يقال لا تسافر مع فاسق إنه يبيئك بأكلة وشربة وأبا الخطاب بن المعلى ابنه فقال إياك وإخوان السوء فإنهم يخونون ما رافقهم ويحزنون من صادقهم وقربهم أعلى من الجرب وربهم من استكمال الأدب وقد قيل الجليس الصالح السراج اللائح والجليس الصالح كالجرب الجائح وأفصح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث موسى الأشعري رضي الله عنه إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناسخ الكيل حامل المسك إما أن يحجيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجعل منه ريحا طيبة وناسخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا ممكنة فزايل أهل, أه- فزايل أهل الريح ونا أهل عن أهل الفسوق وصارم أهل الفجور وأعرض عن أهل الثقة والتفريط انجلبت خلقتهم من نقمة ورفعت من نعمة وأحلت برزية وأوقعت في بلية ومن يكن الشيطان له قرينا أساء قرينا إذا المرء لا يرآك إلا تخلفا دعه ولا تكثر عليه التأسفا وفي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا فما كل من شهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفى إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل تخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوحد من صفة وتذكروا قول المولى جل وعلا في كتابه المبين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 kusurwar ba cewa a wannan basallaci na abu huraira ba zai an wadda ta zo a wannan wuni na 25 ga watan jima da al'afira shekara ta 1435 25 ga watan afrilu na shekara ta 2014 shiko ce ga wasu hudubobi guda biyu da daɗe daga bata can bayan mun yi hudu ba a kan hali na gari inda muka bayyana halayen da kamata mu muke su fi da su ta yi shekara ɗaya muka yi hudu ba a kan aiki na gari na ayyukan kirki da kamata mumini ya rika so a yau kuma za mu yi magana ne ko kuma muna magana ne akan aboki na gari Abu fi kira ce halittar Allah ce da ‘yan adam da sauran halittu da bayi za ka yi kowace halitta suna karkata ga dangin tun daga ƙuruciya za ka tarar da yaro yana neman wayarinsa domin abota da abota tana da tasiri mai yawa ga rayuwar mutum idan mutum ya aboci mutanen kirki zai yi halin kirki da ya mutanen banza zai yi wato ainihin hali irin nasu na mutanen banza za ka malamai suke cewa abokinka kamar madubinka ne wanda ta cikin ta ke gane kyawun ka ko mune take gane tsaftar ka ko kazantar ta ke gane abin da ke tattare da rayuwarka annabi sallallahu alaihi wasallam ma yana cewa al-mu'min mir'atul mu'min mu'mini madudin mu'mini ne wal mu'minu aqul mu'min kuma mu'mini dan uwan mu'mini al-qur'ani yayi nuni muhimmancin abota, kamar inda Allah ta'ala yake ce manzonsa واغفر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم يريد زينة الحياة الدنيا يريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه أن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرصا التي منذ كي حقوري حق تجرى يوقع تارد وأن أتك الشوء ساتي هذا مريجي ka abokanci mutanen kirki masu kiran Allah wayan bin umarnin Allah suke kauce mahanin suna neman yadda Allah kada ka daga idanunka daga gare su da kasance kana dubi rayuwar duniya da ka ce ma waɗanda muka wato rafkanar da zukatansu daga ambatunmu suka bi son zuciyarsu a al'amarinsu ya zama wuce iyaka. A Adabi sallallahu Alaihi wasallam shi ma ya yi bayanin muhimmancin abota da kuma muhimmancin mutum ya zaɓi abokan zama na gari sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum yana kan addinin ɗan abokinsa ne ka kowa ya dubi wanda zai yi abota da shi mana irin addinin abokinka shi ne addinin irin ɗabi'un abokinka su ne ɗari'un a wani hadisi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kai abota sai muni sannan kada ka bari wani ya ci abincin ka shi ne tsoron Allah wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ne zuwa hadisi na ba ya manzon Allah cikin abokan zama wane ne fi alkhairi manzo Allah ya ce shi ne wanda ganinsa ke sa ka tuna Allah maganar wato ainihin take kara masa ilimi sannan wa'azin ke yake aika su cikin tunatar da kai lahira don haka malamai ke cewa aboki na kwarai yana da wahala yana da wuyar samu abokin kirki irin wanda ake bukata mai wuyar samu ne in ma ba irin rayuwar mu ta ba wani na ta ina a kasan haka mani ya sami a kana neman ɗan uwa na kwarai shi ne wanda ke tafiya samu ma'ana a kowane yanayi kuna tare wa man ya zurro na sahu sa'ad wanda ke cuta ma kansa don ya amfani ka wa man idza raibu zamani sada'ak shakkaka fi shatan lahu li yajma'ak wanda idan rayuwa ce maka halinta idan duniya ta baka baya al'amura suka baka baya rayuwar ka ta fara shiga matsala sai ya kwakwance da wata cikin kansa domin ya kwakwalle ka wato mutumin da yake iya kaɗa kansa cikin wahala domin a ji daɗi mutumin da yake iya shi da cikin kunci da wahala a lokacin da kake bukata idan ka abokanci mutum akwai abubuwa da dama da ya kamata ka abokance shi da su wato mana ka yi tarayya da shi a cikin su ka yi zaman kewa da shi da su tun farko idan za ka nemi aboki na wurin zama aboki na kasuwanci aboki na hulɗa aboki na aiki aboki na makautakar gida aboki na karatu a nemi na kwarai nemi na kirki kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abokan da mumin Allah ta'ala alquran ya ce la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man hadda Allah wa rasulahu baka tarar da masu imani da Allah da ranar lahira suna kauna da wanda ke kin Allah da manzo zaka tun farko bi abokin kwarai mumini wanda ya Allah ke tsoron Allah sannan ya da shi don Allah kar ka yi abota da shi don abin duniya kar ka yi abota da shi don wani a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta duk wanda ya so saboda Allah ya saboda Allah ya ji saboda saboda Allah ya yarda wani saboda Allah to wannan shi shine wanda ke samu yarda Allah abu na uku abokinka kullum ya masa nasiha lura da shi gaskiya yarda ne abokin zaman ka ne mai aikin ka ce mijin ki ne yi kokari ka yi masa nasiya ta aza shi da hanya kar ka yaudare abokin zaman ka ta fuskar shawara ko lurawa kar ka kyale shi hau abin da ba daidai ba na hudu kai masa ziyara ka kula da shi ka lura da shi ziyarar ‘yan uwa musulmi tana da falala tana da alkhairi ziyarar abokai na tarayya tana da lada A cikin bukhari da muslim abu hurairah ya rusa hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum ya fita zuwa wani kauye domin ya ziyarci abokinsa sai Allah ya ajiye wani mala'ika kan hanya ya fito masa da siga ya tambaye shi ina za kana yace ziyara zan je wa za ka ziyarta yace wani mutum ne wanda na so shi kawai saboda Allah shi mala'ika yace Allah yace in sanar da yana sauka a cikin sunan abi dawuda da tirmidhi hadisi ya in shi daga nabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya ziyarci wani dan uwa na ta saboda Allah wani mai kira zai kira ta daga sama cewa aikin ka yayi kyau tafiya ka tayi kyau kuma an samu maka burki cikin aljanna abu na biyar da kiyaye haƙƙin abota da 'yan uwantakar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya haƙoƙi biyar ga kowane aboki mumini yace in ka haɗu da shi kai masa sallaba in ya gayyace ka ka karɓa in ya ciyo ka duba shi in ya nemi shawara ka bashi ta ƙwarai sai a ci shawa ya gode Allah ya masa addu'a nan da cikin manyan manyan haƙoƙin abota ko da daga aikin aboki kuma kai daga cutatawar da za ka bayyana daga shi gare ka imam muhammad ibn hanbal yana ce assalamatu tis'atu a ashariha ka tagafu daɗin duniya zaman lafiya kashi tara cikin goma nasa yana wajen kauce idan ka ce komai sai ka kankance komai sai ka bi diddigi to aibin kowa za ka cimma kuma da kowa ba za ka zauna lafiya ba abota ba da ɗan adam kawai ake yin ta ba haka take ana ta wani ma'aboci haƙuri ne wani ma'aboci sallah ne wani ma'abocin kilawa ne wani ma'abocin sadaka ne to yi ƙoƙari ka abokanci ɗari'u na gari sannan ana abota da abubuwa har wa'in ba su da rayuwa kamar yadda hansa ɗinka abokin ka ne rediyonka abokin ka ne talabijin ɗinka abokin kai mutum nawa ne suke da abokai ta hanyar handset ta hanyar twitter ta hanyar facebook ta hanyar tugo ta hanyar linkedin da hanyoyi daban-daban a kwanci yake da aboki sama da dubu ɗari waɗannan hanyoyi social media na sadar to yi ƙoƙari a ko'ina ka tabbatar da ka zaɓi abokai na gari waɗanda ba za su karkatar da rayuwarsa zuwa ga ba idan ka zaɓi abokin kiki ya kai ɗan uwa musulmi to akwai amfani mai yawa da za ka samu na farko dai ranar alkiyama ba za ka yi nadama ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah ranar alkiyama tare za ka tashi da wanda kake so da kake abota da su kaga shi ba za ka yi nadama ka tashi da mumini mutumin kirki ba amma idan ka yi da wanda ba na kirki ba to kana cikin matsala Allah ta'ala ya ce al-akhillau ba'dhum yawma idhin li ba'd al-akhillau ba'dhum li ba'd aduwwun illa al-muttaqin abokan tarayya abokai ranar alkiyama masu gudun juna ne masu kiyaye da juna in banda masu tsoron Allah abu na biyu za ka amfana da addu'o'insu idan kana tare da su abokin kirki shi wanda kullum yake tuna abokin ce ne masa addu'a da fatan alkhairi abu na uku za ka samu soyayyar ubangiji saboda ka so masoyansa فانا القيامة الله تعالى ذلك وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتبادلين فيها يوم نا وجبت ناتا جما سسن جونن سبو دي ما سسما وري كتابي ما زياره جونا سبو دني ما سيو سو الخير سبو دني ابو na ابو abota da كيكي na da albarka da alkhairi wanda ke game hadisi ya zo cewa Allah yana da wasu mala'iku masu yawo suna duba wuraren da ake ambaton Allah kamar wannan majalisi na sallah kamar majalisi na karatun Qur'ani kamar majalisi na karatun hadisi kamar wuraren da ake ambaton Allah bisa ga koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ikun nan sukan kewaye su da fuka-fukansu har sai sun rufe abin da ke tsakaninsu da doron sama idan suka watse sai mala'iku sai zuwa sama sai Allah ya tambaye su Allah ya fi su sana abin da aka yi Allah ya ce ina kuka fito su ce mun zo daga wurin wasu bayin ta a kasa suna tsarkake ka suna girmama ka suna wata ainihin gode maka suna roƙonka Allah ya ce to me suke roƙona mala'iku su ce Allah suna roƙon aljanna ta ne Allah ce kun ga aljanna ta suke ba su ganta ba ya ubangiji a ce to inda sun ga aljanna fa sannan Allah ya ce mala'iku me suke nema nan bayanan da suke nema tsari mala'iku ce suna neman tsari daga wuta ne Allah ce sun gane ta ce ba su ganta ba ya ce to inda sun gane ta fa sannan da suke roƙona Allah ya mala'iku suna roƙon gafara ta ne Allah ya ce to ku shaida duk abin da suke roƙona ba su abin da suke neman tsari na tsare su ce ubangiji cikin su fa akwai wane da wane da wane kawai zama ya hada su Allah ke duk a hada da su mutanen kirki ba a zama da su a taɗe wannan hadisi yana sai sayo musulun da cikin fa'idodin zamantakewa da mutanen kirki da abota da mutanen kwarai a kullum za su tsara maka ilimi a kullum ka zauna da mutum kirki zai sanar da kai wani abin da zai amfani ka ko kuma rayuwarsa ka koya ma abin kirki ai koyi da su ma abin kwarai ne sannan za ku kare maka lokaci ba za ka ɓata lokaci ɗin kana tare da mutanen kwarai ba za a yi firarraki na banza ba ba za a ci naman mutane ba sannan idan ka gansu za ka tuna Allah akwai mutane da dama da idan an gansu ake tuna Allah an ce idan al'imamul ƙasanabi malamin imam bukhari idan ya fito mutane sukan ce astaghfirullah alazim sukan ce la ilaha illallah wato da ganin sa akan tuna da Allah a lokacin da kake cikin ni'ima abokan ciki ne su baka shawara ta yadda za ka yi ni'imar Allah idan ka shiga cikin fitina da jarrabawa abokan ciki su ne da za su sassauta maka matsala sannan su ne da za su baka shawara ta kwarai abokan kirki su ne wa'inda za su shirki daga ibada idan kai na fi gaskiya su taimake ka idan ka yi kuskure su dawo da kai sai sa malamai shi maganganu masu yawa masu ma'ana dangane da muhimmanci abokin kirki al faris yana cewa misalin abokai biyu na kirki yana suka haɗu kamar misalin hannaye biyu ne kowanne yana wanke lokacin da zaka sa hannunka na dama da na hagu ka wanke hannun dama ya wanke na hagu na hagu kuma ya ne ya wanke na dama yake kuma muminai biyu ba za su haduwa ba ɗayan su ya amfani da ɗaya ya samu alkhairi ne shi wani mutum ya ce ma dawo da tsa'i yi ne wasiya dawo da ya ce masa a riƙi mutanen tsoron Allah domin su da waɗanda suka fi سو إن رأيوا أدوني بلاس طورا ما كوا هلا با أنا كمسونا إن دلاس كي نشيك اللوكس اللي كبقايا يا أخوي أمو مسلمي زاما قدود أن باوا الله سمع ما تقر خحيينة زونا دا متانين في سي أبو تادا متانين قري سيسع نبي موسى عليه الصلاة والسلام دعك أي خوشي بس يا أدو أدير وكي الله كم بيطار زوا وأزيبا لكي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصير وبنجدي كباني متي مثيرة بسكين يعني. إيالينا كباني لو أنا هارون كرفتي الأمر ينادسي كسي كم كسيت كمان الأمر كباني حنبتا هيدا كباني أنت كتاري ويمك أنبضو كاري ويد أواتاري lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai isra'i da mi'raji idan aka hada shi da wani abokin kirki shi ne jibril alaihi salatu wassalam a lokacin da manzo Allah ya zo madina abu na farko da ya fara yi shi ne ya hada abota tsakanin ɗan madina da yan makka su inda suke da jinsi ne kama da juna ta fuskar ɗabi'u ta fuskar shekaru ta fuskar rayuwa ta fuskar sha'awa ta al'amura sai ya hada su wuri guda ya ce ya sanya abota tsakaninsu lokacin da zai hijira kuma kowa ya tafi da wanda yake so shi kuma zuwa Allah sai zaɓi wanda ya fi kama da shi ya zaɓi wanda ya rayuwarsa ta fi kusanci da tasa wanda zukatan suka fi zama tare shi ne abubakar as-siddiq radiyallahu anhu lokacin da abubakar ya nemi izinin manzo Allah ya hijira manzo Allah ya kida ka wani lokaci ya sake neman izinin manzo Allah manzo Allah ya kida ka ta a karin da ke jira Rannan da rana tsaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama maka a gida yace Allah ya yi mana izini ya manzo Allah ce a ah, abakar ce a sahabbat ya rasulullah yanzu ni ne ka zaba in zan abokin tafiyar ka ya manzo Allah manzo Allah ce na'am kuma na yi haka ne da izinin Allah abakar ya fashe da kuka saboda ne yake faɗayin abota da wannan bawan Allah a lokacin ba manzo Allah ba sarki bane a lokacin manzon Allah baya da yan rakiya a lokacin manzon Allah ba shin kika masa kamar ake hau ba ba jiniya ake masa ba a lokacin manzon Allah neman kansa ake yi karakuni ɗari duk wanda ya kawo shi koraye kuma dan rakiyar sama da aka ji cewa abokin rakiyar sa ne shi ma ana neman rayuwarsa da rai ko mace da rakumi abakar a lokacin duk iyalansa gaba ɗaya ya ɗora su kan hidimar wannan tafiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kansa Abdullah shi yake zuwa ya kwana cikin Makka da alfijir ya kama hanya ya isa can kogon da suke buya ya sanar da su to kunji kunji kunji abin da Makka take su wani da wani sun yi gaba su da iman su wani da wani sun yi wuri kaza su wani da wani sun yi wuri kaza kuma asma ita ce wacce ta raba mayafinki biyu wajen ɗaukar abinci don kai wa manzon Allah da babanta Abubakar a lokacin da suke ɓuya a kogon shi sai sa ake karanta za zafin nufakai mai mayafi biyu bawan gidan Abubakar Amir ibn Suhaira shi ne aka ba wa tumaki domin ya yi kiwonsu wadda sawun da manzon Allah da Abubakar suka bidon ta a gane hanyar da suka bi sannan idan ya iso ya tatsa madara ya shiga cikin kogo ya sha musu domin su shi sannan abubakar shi ne ya ɗauko jingar wani mashiriki amma abokinsa abdullahi ibn uraiki wanda shi ne zai gwada musu hanya wadda ba za a iya gane wadda za ta kai su har mace amma jama'a cikin haka yan shi ke ganin cewa abubakar munafiki ne kuma wai manzo Allah ya ɗauke shi ne yayi hijira da shi saboda in ya bar makka zai tona masa asiri to me yasa ba zai ba shi uzuri ba a lokaci da sai ni ban zuwa ba ni da lafiya ko ban tashi ba ko ina da wata lalura in yi so ya sula ne ya gaya ma mushrikai cewa ga inda manzo Allah ya yanzu da bishta me yasa bai sa dan shi Abdullahi da yake zuwa ya kawo labari in yi zai faɗin da suke qulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasul sabila ya wailaka laitani lam attakhidh fulan sabila wayyoni Allah kai tona dammi kinda na sani da ban rikuwa ne zama mini aboki ba wannan ayoyin sun sauka game da umayyatun kala. aljuman da uku tun bi abin domin uku ba abokin annabi ne gashi mushriki ne suna haɗuwa har wata rana ya gayyaci annabi Allah ya yi masu mu mata da aka kwace wa'inda suke cikin halin ba a san kowane irin halin suke ciki ba ubangiji ka faranta da su ubangiji ka aminta da su ubangiji ka fi nuhuri a da'ina wa na'udhu bika min shururihim اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا اللهم اشف مرضى المسلمين حينما كانوا